Mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya ziyarci sansanin da aka tsugunar da mutanen da ambaliyar ruwa ta kwashe ma gidaje a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. Kimanin mutane 500 ne dai aka tara a wata makarantar firamare da ke garin Zangeru a yankin ƙaramar hukumar Wushishi a sakamakon rasa gidajensu a garuruwan Gungu, Aboki da kuma Rafin Gora. Mataimakin shugaban Najeriya dai Farfesa Yemi Osinbajo ya ce gwamnati za ta yi duk abin da za ta iya domin tabbatar da an tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa sannan ya ƙara da cewa. Uh, this afternoon, I've asked NEMA to immediately supply uh, building materials cement, and a few things to build uh, Ya ce, Da ranar nan na umarci hukumar ba da agajin gaggawa da ta hanzarta kawo suminti da sauran kayan gini domin sake tsugunar da ku. To dama dai hukumar ba da agajin ta Najeriya ta je wajen da wasu kayan tallafi Malam Aliyu Kafin Dangi shine babban jami'in hukumar mai kula da jihohin Niger da Kwara. akwai buhun shinkafa 214 buhun masara 2,200 500 eh, pieces na mosquito net 150 cartons of pig milk 337 eh, pieces of plastic bucket gwamnan jihar na'ija Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce a yanzu haka akwai garuruwa kimanin 130 da ambaliyar ruwan ta yi madameji. a saboda haka ya ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar za ta ba da gudunmuwa domin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar ba da agajin a jihar Niger. Kawo yanzu muna da wajen mutum 520 a ƙasa wanda su gwamnatin Niger ke kula da su. Ah, amma wa'incan ɗin ma da suka tafi muna ba su support na abinci daga gida daga nan zuwa gidajensu. To daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin mata guda biyu da suka haihu a wannan sansani. Sunana Hauwa Umar Hanyat, amma abu ɗaya ya rage wurin da za mu tsugunna shine matsalar mu amma ci da sha da kula ana kula da mutum da da lahiyar mu duka mun gode ma Allah. Shahira Hassan ba gidan da ruwa bai ci ba ko ina ruwa ne da gonakin mu duka da dabbobin mu don mun rasa su. Har ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wata ƙididdiga ta yawan asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa a hukumance a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.